Hukumar zaɓe ta ce a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokokin tarayya a ranar Asabar 16 ga watan Fabrairu shekara 2019 sannan a zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi da na birnin tarayya a ranar 2 ga watan Maris. Wannan ne karo na farko da hukumar zaɓe a Najeriya za ta fitar da jadawalin zaɓe shekara ɗaya kafin a yi zaɓen, tare da yin gargaɗi cewa daga yanzu za a rika gudanar da zaɓukan ne a ranakun da aka ambata ba tare da ɗagawa ko jinkirtawa ba. Wani abu da 'yan siyasa ke korafi a kai shine batun da hukumar zaɓe ta ce za a yi zaɓen fidda gwani da warware korafe-korafe da za su biyo bayansu kafin ranar 18 ga watan Agusta na shekara 2018. Shu'abu Abubakar shine tsohon mataimakin kakakin majalisar dokoki a jihar Bauchi kuma ɗan jam'iyyar APC ne. Kamar yadda na ga turntable na ita INEC wanda tana nuna cewa eh, za a fara yin primaries a ranar 18 ga ainihin watan august sannan kuma ta kai campaign zai fara kuma shi a november to ni na ganin wannan tsari nata akwai riga malam masallaci ko dai inec ba ta san me ta tsara ba ko kuma ta yi kuskure a tsarinta ko kuma ta canza tsari bisa yadda aka da aka saba da shi. Amma a nashi ra'ayin Dr. Umar Ardo na jam'iyyar PDP ya ce yana goyon bayan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka tun daga ƙarin rajistan sabbin jam'iyyu har ya zuwa fidda wannan jadawalin. Wannan da aka fitar wanda hukumar zaɓe suka fitar no, ya yi daidai don mu masu neman takara za mu sami lokaci mu shiga takara in mun sami mun fita a jam'iyyar mu muna da lokaci daidai wanda ba zai gajiyar da jama'a ba a yin kamfen na ba da goyon baya a wannan. Shi ma shugaban sabuwar jam'iyyar NRM wato jam'iyyar ceto 'yan Najeriya Sanata Sa'idu ɗan Sadau yana mai bayani cewa. Wannan jadawali wanda kuma zaɓe ta ƙasa ta fitar jam'iyyar mu ta NRM ta yi matuƙar farin ciki da ganin wannan jadawali. Babban abin sha'awa a cikin wannan jadawali ina ganin a tarihin zaɓe a ƙasar nan. Wannan shi karo na farko da hukumar zaɓe ta ba jam'iyyun siyasa cikakkar sanarwa mai isasshen lokaci wanda ke fiye da shekara ɗaya kafin ta zo an gaya mana duk abubuwan da za a yi har zuwa zaɓen shugaban ƙasa da zaɓen gwamna da 'yan majalisar jiha. waɗannan zaɓuka da ake shirin gudanarwa a shekara 2019 su ne zaɓukan farko a ƙarƙashin jagorancin Farfesa Mahamudu Yakubu a matsayinsa na shugaban hukumar zaben Najeriya. Madina Dauda, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.